abinda kuma ake raba bayan Allah mara kyau mara daɗi muna roƙon Allah ya kare mu a mun zai ajiya jiya a farkon suratul baqara da muka karanta ayoyi guda biyar amma dai ba tare da mun ba su wato ainihin tafkirin su ba kamar yadda ya kamata mun karanta waɗannan ayoyi guda biyar ko kuma guda hudu in an hada da alif ba aya ba ce to zai zama guda guda hudu kenan in an hada da cewa alif lamin aya ce to sai zama guda biyar kenan zuwa ulaika humul muflihun dan haka sun yi magana su waɗannan ayoyi a kan rukuni ɗaya-ɗaya har wajen rukunai guda biyar wato ainihin na imani kamar yadda ya faɗi bayan goyar baƙin alislami sai ce zalikar kitabu lawai bari wannan littafin babu shakku a cikin shi ma'anar shi ana so a gina mana imani da alƙur'ani duk abin da ya faɗa to haka fa haka kuma za ka kyale shi haka yake yadda ka ji shi haka yake haka Allah ya saukar shi ya saukar da shi tun da farko yake lawar zabi babu shakku a cikin shi sannan sai ce hudan lil muttaqin shiriya ce ga masu tsoron Allah ko mai shiryarwa ne ga masu tsoron Allah wannan ya zo da masdari hudan amma yana nufin shi din masdarin yana da ma'anar ismul fa'il wato yana da ma'ana sifa ce ta alƙur'ani yana nufin hadiyan lilmuttaqin mai shiryarwa ne ga masu tsoron Allah shi littafin Allah yana shiryarwa yana cikin sifofin shi huda shi alƙur'ani shirya kuma na Allah ga masu tsoron Allah masu tsoron Allah sai ya fassara su da shi. bai bar wani ya fassara ba shi da kanshi ya fassara su wane ne su sai ki alladina nuna bil ghaibi su ne waɗanda suke ba da gaskiya da ghaibi sannan kun ga imani ya shigo ko imani da ghaibi ya kunshe duk al'amarin da ya shafi imani imani da lahira baka ganta ba amma ka yi imani da ita an karanta wannan jiya imani da aljanna imani da wuta imani da mala'iku ko akwai wadda ta taba ganin mala'ika cikin ku mutum ya ga mala'ika allah ya ga musulmi kawai dole ta fi a don haka mala'iku su ma suna cikin gaibi sannan ya ce ga kuma ainihin wato kiyama da tsorace-tsorace na cikinta duka da allah ya bayyana duka ɓangarsu ba suna cikin gaibi wanda kuma tabbar wannan abin zai wakana to yana cikin allazi ne yu'minu na bil ghaibi wadanda suke imani da abin da yake ya faku ya kauce daga ganin idan ka a wannan yanayin ba ka iya gani an ce mana sama sama gudanar ce guda bakwai ko to da wanda banda wannan saman duniya da kake hange ila ma gidai akwai wata sama kuma har guda shida ka taba ganin ta ba ka taba ganin ta ba nan wannan kasar da muke kai ƙasa ce ƙasan ƙasan ƙasan ƙasa har guda bakwai hawa bayan hawa guda bakwai ka taba ganin wancan ta biyu duk suna cikin gaibi dole ne ka ba da gaskiya da ita kuma ba za ka ba da gaskiya da gaibi ba ka yi imani da cewa kana da hankali na ka taba ganin hankalin ka? wa ya taba ganin hankali shi cikin ku to kenan shi ma hankali gaibi ne tun da ba ka taba ganin shi ba in ba ka yi imani da gaibi ba da abincin da ya riga ya gabani wanda Allah ya faɗa ba za ka yi imani da cewa kana da hankali ba domin ba ka taɓa ganin hankali ba na haka wajibi ne ka yi imani da abin da Allah ya faɗa ma manzon Allah ya faɗa ma haka ne dole ne ka ba da gaskiya da wani yana cikin Allah ne na yu'minuna bil ghaibi sannan wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah sallah rukuni ne kamar yadda imani rukuni ne ko a cikin rukunan imani an faɗi mai imani shi ne a shahadu an la ilaha illallah a shahadu anna muhammadar rasulullah wannan gaba ɗaya ce a da imani da Allah da na manzon Allah a haɗa suke gaba ɗaya ce wannan sannan hadisin abdullahi bin umar ya ambaci muku ne wanda za a karanta na gaba wanda kimuna salata suna tsaye da sallah ba mai yin sallah Allah ya ce ba tsaye da sallah yin sallah ba shi ba tsaye da sallah ma'anar shi yadda aka koyar da annabi ita haka nan za ka yi ta haka nan za ki yi ta in kina son samun lada in ko kina sani ki ga ki waye gari ba ki da ko kwandala a wajen Allah to yadda kike so Ko ki waye gari kin yi sallar amma ba ki da ko kwandala kin yi aikin amma ba shi da komai saboda baki yadda annabi yake ba annabi ya ce hadisin a malik ibn al sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganna sallah annabi ya hau kan mimbari wata rana ya hau kan mimbari na wato hawa na ɗaya sai sallah ya yi sallah shi ne ya buɗe sallah sai ya fara ya yi kabbar harama ya ɗauki hannun shi na dama ya ɗora a kan namu dukkan guda biyu sai ya ɗora a kan kirji shi ta haka sai fara karatun fatiha duka yana ina yana kan mimbari ya karanta sura duka yana kan mimbari ya yi ruku'u duka yana kan mimbari ya dago daga ruku'u tsaye duka yana kan mimbari sannan me ya rage yanzu a raka sai sujjada sai jawo da baya da baya sai ya sauko daga kan mimbari sai ya yi jada a gindin mimbari yana yana jada sannan sai ya dago ya zauna a ƙasan sannan kuma sai sake tafiya wato ainihin akan jada ya yi jada ta biyu raka ta cika ko da saura ta cika sannan sai sake haihuwa kan mimbarin nan sannan sai irin wannan raka'ar da ya zaru sannan sai mai sai ya dawo ya yi sujjada irin wadda ya zaru a gindin mimbarin sannan sai ce inna ma fa'altu haza lita'tammu bi wa lita'allamu salati na yi haka ne dan ku kwaikwaye ni dan ku san sallah ta irin da aka ce ku yi ba a ce ku yi wata sallah wanda ba wannan ke musamman ke baiwar Allah da zaman ki a gida ya kukutar tarki waje yawa kin samu can da za ki ibada Allah ya yarda da ke ke kanki ba ki san matsayin da Allah ya maki ba ke kanki ba ki gane wannan girman da Allah ya maki ba saboda me saboda ibada ke ta Allah ce kin nemi duk yadda kika yi kuka shirya da Allah sai Allah ya miki matsayin ke da kanki ki sani ba da kin yi koke Allah ka bani kaza sai Allah ya ki to me yasa Allah da bani da abu kaza ba ni da inda zan kai kuka wajen wajen kowa sai wajen ka Allah Allah da bani da abu kaza sai Allah ya baki da shi wani matsayi kike da shi kika sani a wajen Allah da ke wannan kila saboda Allah da kike yi kina farilla kina nafila kina tashi da daddare kina koke a wajen Allah wannan yana cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a hadisin Abu Hurairah أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا hadisin abu hurairah manzon Allah ya fito wajen sahabbai ke ce masu wata rana yana gwada masu mahimmancin sallah kima da daraja da alfanu irin na sallah abinda sallah take karewa na shari'a yana da yawa abinda sallah take sabbabawa na alkhairi yana da yawa sai ku bani labari da a ce akwai korama mai gudu a bakin kofar gidan dan uwanku ko ɗayanku ya fito kullum so biyar ya yi wanka a cikin wannan ƙorama ya koma gida ya shafa mai ya fito zuwa can har so biyar a wuni ya yi wanka don allah hal ya baka min daranihi shai wani abu na fiya rage a jikin shi sabai suka ba manzan allah amsa ya baka min daranihi shai ba abin zai rage a cikin dattin jikin shi sai ce fazalika mislu salawatil kham to wannan kan da kuka ga an ce da mutum zai yi so biyar to haka nan matsala in mutum yana yin sallah biyar allah ba zai bar shi da laifi ba matuƙar ba babban laifi ba ne in babban laifi ne sai ka ɗaga hannu ka roƙa tsakaninka da allah allah ya fi ma in ko haƙƙin wancan ce kika gulma ke na kika zambace ta kika yaudare ta kika haɗa gulma da tsiya tsakaninta da wane da wance har aka rabu wannan kuma sai kin koma wajen cikin jikin neman ta ba haƙƙin Allah ba Allah ba zai yafa wannan ba amma ita sallar da mutum ya yi asuba ya sallaci azhar duk laifin da ya tsakanin asuba da azhar duk an yi da ya yi la'asar laifin da ya yi tsakanin azhar da la'asar duk an yafe da ya yi magriba duk laifin da ya yi tsakanin magriba da la'asar duk an yafe da ya yi inshaɗi, duk laifin da ya yi tsakanin magriba da insha duk an yafe matuƙar ba babban laifi ba ne irin su gulma yi da mutum ko irin su cin haram irin su zalunci kika samu kayan shi kika kwashi dan dan kasuwa ne shi da ya mai albarka yana yawan samu kawai ya aje kuɗi kika zo kina ɗan rage masu yawa bai amkara ba kina ɗan zamarewa haka daga wannan ƙaramin laifi ne ko babba babba ne Allah ku ya ce in ta ji ta nemo ka ba'ira in kuka nisanci manya-manyan laifuka ma tun hauna hannu shi ne abinda aka hana ku laifin da duk aka hana babba ne sai ke nukarfir hankun sayi cikin manu da mutu mudkhalan sarima za mu yafe maku kurakuranku za mu shigar da ku gidan mutunci gidan kima gidan daraja shi da ina aljanna in kuka bari manya-manyan laifuka ki kokari ki tawaye ga manya-manyan laifuka ke rabu da su duk abin da kika yi na ƙanana sai Allah ya fi kina hallatar sallar farilla sai Allah ya fi to amma akwai akwai manya-manya cimu-cimu kamar yanzu mu a Najeriya mu ne matsalar kanmu sallar kawai ta rage ita kuma cacin take makin take da laifuka da yawa ba san me suke yi ba sannan ga gulma ga kidina ga zina ga luwaɗi ga abubuwa masu yawa to ya za a yi ga haƙoƙin jama'a masu ƙarfi su danna haƙoƙin marasa ƙarfi masu iko su danne haƙoƙin marasa iko kuma ba mai magana in kai magana ma kai ne fitinan ne su ba fitinannu ba ne wai da suka yi abu kai mai magana kai ne fitinan ne wai mai ma za ka tauna a kan haƙƙinka to da Allah ai lalle ne ubangiji ya jarrabe mu saboda irin wannan ubangiji tabbas sai ya jarrabe mu kuma sai mun da mun jira. to da ita ce wanda za ta taimaka mana umar gudun fasabi allah ya kara maka yarda a kan tsaye da sallah ya ce inna ahamma amir inna ahamma amrikum indi as-sala'a faman hafizaha وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع امام مالك يقول سوانا في كتاب السلام يتي عمر بن الخطاب الى متى ينشغل شو من دنيا باكيلا يربو تام جوا شو قبل قتا يتي ما في جرم الامر سكاني نادكو فرقنا شيء سلمان ان اهم امركم عندي السلام babban abin da yake mai mahimmanci nawa a kan ku shi ne sallah faman hafiza duk wanda ya kula da sallah ya yi ta da ilimi wa hafaza alaiha ya dawwama akan yin ta kan lokaci hafiza dina wannan ya kiyaye addini wa man dayyaha wanda ya tozarta sallah ko ya yi ta yadda ya ga dama ya yi ta lokacin da ya ga dama da girke-girke da mitin-mitin da taro-taro da tafiye-tafiye da biki-biki duk ya hana a yi ta cikin lokaci wannan ya tozarta ta to wannan fahuwa limani wa ha'afiya duk abin da ba sallar ba ma to ya fi tsananin tozarta shi duk abin da ba sallah ba duk wanda ya tozarta sallah to alam ne mai nuna cewa yin amana ne azzalimi ne kowane irin nau'in zalimi zai iya yi saboda mai tozarta sallah duk wani sabo zai iya yi shi ne wani nuna sala masu tsai da sallah sannan ya ce wani mara zama nahun yunfi sannan masu ciyarwa ne mimma razaqnahum daga cikin abin da muka azurta su da shi nan malamai suka ce ana nufin zakka domin turar yar madina ce suratul baqara madaniyya ce da maka wa mimma razaqnahum yunfiquna yana nufin zakka kenan zakka ta dukiyoyi yana da gwalagwalai na kasuwa kina da dan kunnan zo dan kunnan zinare ko kuma me zobe na zinare ko kuma me karka ta zinare an tsaye ta ne in an samu abin nan a je a yi ne a saida dan a karu wasu kasuwar su kenan to ana saidawa sai ki lissafa haƙoƙin Allah in ta kai zakka sai a fitar da zakka kina da shaguna kina da kayan noma kina da wane ne da kike kama kai da ko motoci ko mene kawai da an samu wannan an saida wata kuma za a so ita ma sai saida to duk sun kai zakka wannan yana cikin wa mimma razaqnahum yunfiquna sai a ba da haƙoƙin bayan Allah kayan noma in ya kai dabbobi ya kuma shanu tumaki awaki suka kai duka sai a zare haƙƙin Allah a bada hakanan tsabar kuɗi sun suka kai ban san menene yanzu tsabar kuɗi ba a cikin lissafi na azurfa na zinare ne ana ta faɗa cikin miliyoyi ne tun aka yi yamma a malikanci ana lissafi ne da azurfa ba da zinare ba domin zinare ya haini sai zama kudin ba su da kima da wuya a samu abin da za a bai wa bayan allah sai yan kaɗan sai ka dinga morewa da tuwa komai a lissafin mai a littafin zinare amma na har ba shi wanda ya fi sauki sauki shi kuma za a ambata nan gaba insha Allah ta'ala yanzu ba ne da lissafin aka wanne ne nawa ne in ya kai wato ainihin yake rubu'in dinare in ka bada ya isa sadaki nawa ne in ka ba an ka mallaka ya isa a bada zakka to kowane nau'i cikin waɗannan da aka lissafa tsabar kuɗi dabbobi kuma dabbobin raƙuma shanu tumaki ko kuwa a kaddara ta kasuwa gidaje kake saidawa wannan ya shekara kaza ana kusan a saida to da an saida shi saboda kasuwar kenan sai ka ware haƙoƙin bayan allah wurin ya kai zarka sai ka bada wato ainihin haƙoƙin allah ciki yana cikin wa mimma yunfiqun suna wato ciyarwa daga cikin abin da muka azurta su da shi wato zakka ke ainihin zakka wato tsarki ne ana cewa azzakatu yana nufin annumu wa tsahara aikin dukiya shine ka fitar da haƙoƙin bayan Allah ka miƙa musu bunƙasar dukiya shine ka fitar da haƙoƙin bayan Allah ka ba su kar ka bar haƙoƙin bayan Allah cikin dukiyarka ma'anar ka sa ta za kai kare ko kuma ta zama mara albarka tare da kai ba shi tana bunƙasa amma matsalar ka ta fi ka karfi sai a bude maka matsala ta miliyan goma kuma ba ka da miliyan biyar sai a jarrabe ka da matsala ta biliyan أما باكدا وتعلم من ينتهي تعجل ذيك دوانا تصبو ذلك باكا فتن حقوق بين الله ألا إلا كن يجر باكين ومما رزقناهم يوجبون فلن يا أمتي والذين يؤمنون بما أنزل إليك المتقون سوني وأدلى تكي بعد غشيا بما أنزل إليك لأبند أكا فوكر مكان منين أكثر كرم عن نبي محمد القرآن سنة بعد تسكيادة القرآن ومن ومما يؤمنون بما أنزل إليك سنة ذيك وما أنزل من قبلك دا أبدا أكثر كرم عنك كي النبي محمد ما أكثر كرم من النبي محمد لتفيني وجند يرى wasu manzan عن an ba shi labari wasu kuma ba a annabawan ma an gaya ma annabi wasu wasu kuma ba a bayyana mai su ba to dukkan su sai mai imani da su shi kanshi annabi bai ga wasu ba ba a bayyana mai wasu ba duk abin da aka ba da labari sai mu ba da gaskiya da shi akwai astaura cikin ma'un zilamin kablika akwai injila akwai zabur akwai ne akwai suhuhu ibrahim duk akwai yin waɗannan duk za mu ba da gaskiya da su wannan wajibi ne yana cikin rukunin imani an ambaci littattafai a nan wa ma unzila min qablika sannan sai ce wa bil akhirati hum yuqinun masu sakankancewa ne da ranar ƙarshe wunin karshe sai ce ne ula'ika ala hudan min rabbihim irin waɗannan suna kan shiriyar ubangijinsu wannan rukunin imanin da aka faɗa rukunin musuluncin da aka faɗa duk wanda ya rike yana kan shiriyar Allah in ji wa in ji Allah sannan wa ula'ika humul muflihuna sune kuma masu samun babbar yabo a lahira shine aljanna alfalah shine wato ainihin babbar yabo. wannan rabon naki na duniya wannan abin da kika mallaka a nan duniya je kin mallake ma miji, kin mallake dukiyar ke ce ɗaya kawai ba da kamun karda da goma ba kamar ki to da Allah za ki tabbata shi abin da kika mallaka shi mijin zai mallaka zai tabbata shi abin da ya mallaka kika mallake shi naku naku ne kuma namu ma naku ne ko bi shi ma bai tabbata ba zai tabbata ba a wannan ba shi ne babbar yabo ba babbar rabo shi ne na aljanna in ke shiga ba tsufa kuma ke ke shugaban matan da aka bai wa miji ke ke jagora domin ke ka zo duniya horon na yin su zo duniya ne sun sha wuyar da kika sha sun sha ɗari sun sha sanyi sun yi girki sun sha hayaki sun yi al'ada sun sha wahalar makaranta hmm? ba su sha wannan ba su kawai an yi su ne don yan aljanna da kun fayakun amma ke ba haka bane ke da kika sha wahalar duniya in kin yi aiki ke ke jagora uwar gida a matan da Allah ya bai wa miji dan Allah wannan daraja ce ko kasa ce in kima ce dan haka yana cikin fala yana cikin fala da Allah ya faɗa wa ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne masu samun babbar yabo rabon da ba kya tsufa a ciki nan wurin sai kin tsufa rabon da ba kya komawa mara lafiya kwata-kwata nan sai kin yi rashin lafiya rabon da ba kya bakin ciki nan ko sai kin yi bakin ciki wani lokacin hafi kuka wani lokacin har bakin ciki ma ya kashe ki ya kashe ki mur so nawa mutum damuwa ta kan fada mashi kawai sai hadi zuciya ya mutu so na wanda tana daɗa aka kama ɗan aka kashe wata mutuwa take ko tana da iya kawai aka kama diyar aka lalata ta kuma aka kashe ta wata ba ta iya haƙuri mutuwa take kun ga duniya kenan amma aljanna ba ma damuwar balle ma ke mutu kullum farin ciki ne na'urar da za ta sa damuwa allah ya cire ta kullum murna ake yi ba maganar damuwa wannan gidan ya kamata mu neme shi ko ko wajibi ne ma mu neme shi wajibi ne mu neme irin wannan gidan amma da hankali ki tsaya ki kare a gidan da damuwa ce ki samu damuwa ce ki rasa ma damuwa ce ki ƙi neman damuwa ce ki tsaya ibada kawai ba kasuwa damuwa ce dole sai kin haɗa duka ma'anar sai kin jajirce na nan ba sai kin jajirce to ina hutawa wata nan haka abin yake in ba ki tsaya kin jajirce ba wallahi shi da ita damuwar jajircewa za ta sai ta same dole ki tsaya ki jajirce ki buga na ki buga na haka wajen hidimta ma mai gidanki haka wajen hidimta ma duniyar ki da rayuwarki haka wajen neman lahirar ki haka haka ki wajen ba da tarbiyyar ki ma haka ki tashi ba lakwalako ba ragwanta haka ki tashi ki jiyar jirgi ki a kan kokarin ki haka ake samun duniya kuma haka ake samun lafiya yawancin da ta jajirce ke ganin da kokari ke, ita tauri ta ha Hatta jajirce ya aka yi ta jajirce ta nemi agajin Allah ta nemi taimakon Allah ta jajirce da haka ake samu har yaran ke su shirya su zama nagari sai kin jajirce sai kin gwada ba kya son hutawa duk da kuma dole sai kin huta dole sai kin huta saboda haka aka yi ki dama ki ba karfe ba ne dole sai kin rinsa na wani lokacin sai kin yi barci sai kin huta amma kada ya zama shi ne barci ne manufar kawai da safe barci ana wata ramadana da karfe goma ma barci ita ba ta tashi sai sha biyu ba ruwanta da alkur'ani ba ruwanta da aikin ibada ba ruwanta da tasbihi kawai tana barci da daddare barci da safa ma barci sai abin da allah dan allah yaushe zaki faɗa يوجد لك سامو فلاح ده ألا يفعل أولئك هم المفلحون سول ما سكنوا بربره ألا يتي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والذي ترك كيري ريش قد أفلح يا سامو بربره زوجي يلك تزمامي شوتي باكا نفن تد شري باكا نفن قوة شري zuciyar ki ta zama ɗa to wannan Allah ya ce duk wanda ya tsarkake ran shi wannan ya samu babbar rabo wa qad khaba man dassaha wanda ko kirbuɗe ran shi ya kazantar da ita to shi kuma wannan ya gantale ya taɓe a nan duniya haka nan ma zai taɓe a can haka Allah yake kada aflaha al-mu'minun su ne alladhina hum fi salatihim خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاجون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون سؤالين الذين يرثون الفردوس هم Haka Allah ya الله يرثها فما في إيمان mi kokari mu shiga cikin irin wannan sifa muka ce kuma sai mun fassara wannan shi kuma sai ya zama wani abu haka Allah ya faɗa a can cikin suratu al-ma'arij yace innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين سوى الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون فما والذين هم من عذاب ربهم مشفقون كم إلا على أزواج أه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذكر باين الله yi kokari ki je da ke da tafsirin alkur'ani na malam abubakar mahmud gumi ko kuma na dr sani rijiyar lemu da aka yi da hausa ga shi nan har kwanan nan ma an yi shi da sautin da hausar an yi shi da hausa a takaice an yi shi da hausa a faɗaɗe ki je ke ɗauki wannan mana iya ko ko hausar ma ba ki iya karanta ta ba in ba ki iya karanta ta ba sai da turanci akwai ba fassara da turanci ki je ki waɗannan in kika karanta kika gane ki da dinan su da wannan sai ki gana rayuwarki ta canza halinki ya yi kyau domin Allah yana kan ki Allah ya dafa maki har ya ba ki iko kika je kika karanta kuma ya ba ki iko kika fahimta to tun da haka ne yi kokari ki yi aiki zai ba ki iko sai ki aiki sai ki riki ne ki zama tagari kina cikin waliyan Allah kila ma baki sani ba waliyan Allah su ne na gari ya Allah ka kama mana ka sa mu cikin waɗanda kake so na to ku yi hakuri muna karanta wani kaɗan kaɗan don mu gane don haka yanzu da za mu shiga cikin kafirai Allah ya kare mu da kafirci na إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ما شاء الله وانا شيء كفو نبيو كفو نقيا rukunin masu imani mun gama karantawa sai kaso na biyu a cikin waɗannan ayoyi da mujahid yake bayani cewa kashi na ɗaya masu imani ne kashi na biyu kafirai ne zalla kashi na uku kuma munafukai ne miyagun mutane Allah ya ce na ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim duk ne a gare su a anzartahum kai masu gargadi am lam tunzirhum ko ma ba kai masu gargadi ba duk daya da yin gargadin da rashin gargadin duk daya sai ce ne la yu'minu ba za su ba da gaskiya ba ba za su yi imani da kai ba to wannan kafirai kenan su abin su karare yake a filiye. to a cikin wannan ayar menene kafirki innal ladina kafaru a cikin ma'anar kafirci malamai a lugha suka ce abin da ke kafirci shine as-satr wa tafiya yace gaskiya da lili ta shine yake ce kafirci ba Allah ya faɗi irin wannan ba a cikin suratul hadid yayin da yake sifanta duniya yayin da yake sifanta duniya sai ya faɗi wannan inda yake ne كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان يتي يعني يأتي صفة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا آه، نجم وتعيد مثال الدنيا لكاوتيك wato ai kaman kaman kaman manoma ne al-kuffar an nan gurin manoma saboda suna ɗaukar sama su mai da ƙasa ƙasar su mai shi sama haka suke yi mai noma haka yake yi yana juya abin da yake sama ya koma ƙasa ya yi shi mai huɗa haka yake yi mai haro haka yake yi sai juya to haka mutum ya ga gaskiya ya rufe ta sunan wannan abin kafirci ya ga daidai ya ife shi kada a gan shi sunan wannan abin kafirci to shi ne sai Allah ya yi hukunci karara innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce to ga halinsu sawa'un alaihim dukkan ne a wajensu a an ka yi masu gargadi ka tsoratar da su an lantun tunzirhum ko ma dai baka tsoratar da su ba baka yi masu gargaɗi ba la yu'minuna ba za su ba da gaskiya ba da kun ga Allah ya huta an gaya mai gaskiya kada ya wahalar da kanshi kamar yadda Allah ya ce farkon sura su shara bayan ya ce qasim sai ce tilka ayatul kitabil mubin la'allaka baqi'un nafsaka wai kai kashe kanka za ka yi allah ya kono mu'mini don ba su zama masu imani ba ma'anar kar ka kashe kanka kana san mutane su gyaru ba su gyaru ba to allah ya rubuta ba za su gyaru ba ya za ka yi abinda ake so ka yi kan kokarinka sai ka kyale ma allah saura shi allah shi ne yake da zukatan bayan allah a hannun shi kamar yadda manzon allah ya faɗa yana jujjuya su yadda ya ga dama mazan Allah yake zukatan bayan Allah suna tsakanin yan yatsun Allah guda biyu yana jujjuya su yadda ya ga dama zai yi na da safa ka gan shi kafiri ne amma da yamma kuma ya zama mai imani Allah ya juye zuciyar ta koma nagari ta koma lafiyayya don haka abin da za ka yi ga danki, ga wane ne naki ga ne ga ne iyakar kokarin ki ce ki miƙa ma Allah Allah na yi abin da nake iyawa Allah kai kuma Allah ka sanka Allah ka shirya mani Allah ka saita mani ka ga dai abin da nake yi ka fi kowa sanin abin da nake yi ka fi kowa sanin abin da nake nusarwa nake tarbiyya ya Allah na yi ka kokari na ban gushe ba Allah ka sa hannun ka ba wannan yaron ya gane wannan ya yaron shiriya ko wannan yaron ya tafi sai ki miƙa mai kaya sai ki ga Allah ya sa hannu a ciki <clears throat> sai ya zama ana san barka san kowa in wanda ya rasa don ka mai yin shi ba shi ya sa sai ya rika kin shi haka abin ne ba ka yin kawai kai kai ne da kanka kai kai ne kowa kai ba kowa ba da ko da Allah kake kowa shi ma kana yi kana kankar da kai ga Allah أما كان عن فعل بعض إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تعالى ختم الله على قلوبهم ألا يالف الزكاة وعلى سمعهم يالف الجنس فهم ترسو سنوا على أبصارهم غشاوة يا سن يليبي على أبصارهم Akan kan su. ba sa gani na basira ba sa ji na fahimta na karɓa sannan zuciyar babu sinadarin fahimtar babu wala abu yi gishawa sai allah ya ce hun suna da azabun azabun azim wata irin azaba mai girma a lahira duk wanda ya gigi ya mutu kafiri to ya shiga uku shiga uku ƙarshe wanda babu wata shiga uku kaman wannan amma kan ki yadda ki rika mu'amala da bokaye wai don a mallake tuwa ne don a bankare wanki don shi shi ma ya zama ma kawai a wajen duk yadda kika ce haka zai ke ba ki isa ki je wajen Allah ba sai kin je wajen wanda suka bata da Allah shi ne zai lalata al'amarin ya bata imanin ki ya bata ɗabi'ar ki sannan ya bata alaƙar ku tsakanin ku wato ainihin da mijinki wannan bata alaƙa ce ba gyara ba saboda balama da zaƙewa da wuce wuce don za ki mallake shi sai kin je wajen boka ga Allah yanzu Allah bai wuce boka ba to don menene ba za ki koma wajen Allah ba ki roƙi Allah Allah ya baki shi ko sai Allah ya kasa amma sai mutum ya je wajen boka tukunna wai ya lalace duk wanda ya je wajen boka in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam har ya gaskata shi to ya kafirta ya bar Allah ya bar manzon Allah ya ce kayan Allah da kayan manzon Allah ba ruwan shi da su dole ya je wajen boka a wata riwayar manzon Allah yake man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu 40 salat lam tuqbal lahu salatan 40 yawma duk wanda yake wajen boka bai fagarka da shi ba zuwa kawai to sallar shi ma ba za a karba ba har kwana arba'in wata ɗaya da kwana goma ba za a karba sallar shi ba duk abin da yake exercise kawai yake yi yana a gura ne ba za a karba ba saboda ne me sa ba za a karba ba saboda ya je wajen boka a shi wajen zuwa wajen boka cikas ne a gari ki je wajen mahallicin kowa da komai ma wanda shi komi ya fi ƙarfi shi in kika malayyace ga wajen Allah sai Allah ya ba shi in kika ga dama ki dinga toya mai waina a hannu ko ba har kuke so ba don haka inda za ki ne ki same shi ki mallake shi shi wajen Allah ki ma ki zama ta gari sai ki ga Allah ya baki amma haka kina hatsabibiya in je wajen boka kun baya da Allah kuma sai ki mallake shi ma shi ma ki da in baya alkaru sabah wal masa ba ruwan shi da zikirin safe ba ruwan shi da zikirin yamma kawai shi ke koma kowane wato ainihin abu ma zai iya mallake zai iya ba shi tsoro saboda shi ma ba na gaske ba ne don haka in kina son wato ainihin ki gane to shi ke ya kamata ki lizumci littafin Allah nan gurin Allah yana bayani ne akan ɗabi'un da Allah ya shimfiɗa kafirai a kai na ɗaya ya rufe zukatansu الله أحياء بتوانا أنا قرأتهم قصد قصة البقاء ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allah yake sannan sai zukatansu suka bushe kamar ba wani alkhairin da yake shiga a ciki min ba da dalika bayan wancan abin da ya gabata fahiyar kan shigara duwatsu zukatan suka zama kamar duwatsu au ashadda ashaddu qaswa ko kuma ma sun fi dutse tsananin bushewa haka suke wani alkhairi bai shiga a ciki domin Allah yana ambatan duwatsu sai ambaci nau'i nau'i na dutse wanda saboda tsoron Allah yake kaza yake kaza yake kaza yace wa inna min al-hijara lama yatafajjaru minhu al-anhar akwai daga cikin duwar wasu wanda ruwa ke ballowa ya ceto daga cikin dutse sai ka ga cikin dutse ruwa yake fitowa wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma daga cikin su akwai wanda yake tsagewa ruwa ya fito wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah daga cikin duwatsun akwai mai rusunowa ya fado saboda tsoron Allah duka wancan da zai tsage ruwa ya fito saboda tsoron Allah wannan da zai ɓaɓɓalle ruwa ya fito a ciki saboda tsoron Allah wannan da zai yi suno ya faɗo daga sama saboda tsoron Allah to don Allah da zuciyar da aka yi tsirir babu wani alkhairi da zai shiga da ta dutse wanne wata zuciya ta dutse ta shi ka Allah a ambata a cikin ƙarshe ƙarshen suratul hajj yake lau anzalna hadha qur'ana على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وما الله بغافل ها هكذا وما الله بغافل عما تعملون يجري دا القرآن المندوس أكثر كرمه فلا ذاك لرأيته خاشعا da ka gan shi mai kankan da kai mai natsuwa dutse ka ga ya natsu la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an mai tsatsagewa ka ga dutsen yana tsatsagewa saboda ne min khashiyati llahi saboda tsoron Allah yanzu a ce dutse ya fi ka tsoron Allah shi fa dutse ba za a kashi aljanna ba ƙasa ba za a kashi aljanna ba dan ta yi itatuwa ba za a sa su aljanna ba dabbobi za a sa su aljanna ba mutum da aljan kawai za a sa aljanna don sun yi ibada su ne aka dora ma dole sai sun yi abu kaza kuma aka ba su yanci in ka ga dama ka zaɓa mai kyau ko mara kyau imma shakiran wa imma kafura wa hadainahum najdayn faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai aka baka yanki in ka ga dama ka zaɓi wanda kake so to amma sauran dabbobi kuma kowa ibada yake sauran talibai hatta zuwa wannan za ka ga inuwa su tare da nana inuwa su tare da nana wani lokacin suna ibada ba ka san irin ibadar da suke yi ba kamar da Allah yake tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la تفقهون saman bakwai da bakwai saman bakwai da bakwai yanzu Allah sai ban saman bakwai ba za a kata aljanna ba amma mun yi kirki mun yi nagarta aljanna a samu ƙasan bakwai ibada duk da ba za a ba amma mu in muka yi kirki muka yi nagarta za a samu aljanna yanzu sai sama ta rika ibada ƙasa ta rika ibada katangar gidanki tana ibada kwanonin gidanki ƙofa ƙauye yana ibada amma ke a barki ma'anar da ƙyauren ya fi ke kenan malami suka ce idan kai a wasu malami suka ce aka ja ƙi yana kuka wai ibada ce ke an taɓa wani jet shi ma ya kara yana kara yana nuna cewa wannan ibada ce tun da Allah ya ce wa lafiya tasbahu da tasbihu ba ku san irin tasbihi da ba ku san irin ibada da suke yi ba to yanzu dan Allah waɗannan talikan da mu aka halitta mu wasu dan mu yi amfani da su rana an halitta da ita mu take mu amfani wata an halitta da shi mu yake mu amfani duniyar ƙasar baki dai an halitta mana ita mu take ma amfani duka ikkar da take kaɗawa mu take ma amfani amma kuma duk sai ta yi dinta mana kuma suna bautar Allah mu kuma sai a ban mu a ba dan Allah ya dace da kayan hankali ba bai dace ba kai ne faɗan gata duk wannan hasken da kake gani kai aka yi wa dan ka amfana duhun da ake saukowa kai yake amfana don ka yi amfani da shi to amma kuma da Allah shi duhun ya yi ibada hasken ya yi ibada itatuwan ta yi ibada kai kuma sai a kyale ka kai kuma ka san gari don kawai an baka yanki su ka dole suke yin ibada kai an baka yanki ya zama maka wai kai ka san yanki kawai wai ka zaɓi ka lalace abun bai daidai da hankali ba mai haka sai a ga kawai mu'min din nashi kamar na marasa hankali ne Allah ka tsare to na ganin kuma lokaci yana tunkara ne duk da mun zo da wajen minti a sayan ko ga shi yanzu mun kwashi wajen minti nawa kuma wajen sha tara da minti nawa muka zo ɗashin don yanzu a to to kun zaɓi cewa dai a kada a janye ke nan kamar yadda kuka faɗa jiya ko? sun zo da wuri amma kuma adadi sun jiya ya na yau da ko ido na yi? Hmm? na jiya ya fi yawa ko? wannan rage ne saboda wanda suka abin nan gari suke yau juma'a kawai yau hutu ake yi ina kila uzuri kila uzuri ke nan tana cewa hutu ake yi yau ko amma ba matsala ya sha Allah Allah ya karba mana dan kaɗan ɗin da muka samu muka yi muna roƙon Allah ya yarda ya karba mana kurakuranmu muna roƙon Allah ya yafe mana marasa lafiyar mu muna roƙonka Allah ka ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka kama gama lafiya na? ke eh, ai in za a yi tambaya a yi ƙoƙari a samu monitan ku kawai sai a rika ta, ko kuma wata yar agari agari ko yan duka hilba sai ka rika zuwa da wanda yake da tambaya sai ya rubuta sai ya ba ta. kawai sai aka tashi sai a dan ware in an san da tambayar dan ba mu san matsalolin ku ba wataƙila tana son ta yi to kuma ba ta iya magana cikin mutane to amma tana iya rubutawa sai ta rubuta ko ki kawo sai ta rubuta yadda za a gane sai a rubuta a karanta sai a yi bayani kila Allah ya sake amfani a cikin amsar da za a bada. wanda muka sani to sai mu bada wanda ba mu sani ba ba shi ke nan ba sai mu kyale shi Allah wa alam tunda an tambayi annabi yake kiyama sai ya bai sani ba to wai san lokacin da zai kiyama an tambayi Imam Malik da tambayoyi da yawa yake bai sani ba to gashi kon kuma daga wani gari ya zo kuma dan ya tambayi Imam Malik yake to kuma in koma gari yanzu in ce baka sani ba yake yi eh, kake Malik ibn Anas ya ce bai sani ba ko me ne matsala an tabbai umar bin al-khattab atadri man sa'i qala allah أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم ذلك أم من سني مبادة أم من سني بشيكينا أما دي من فرون شيء أي أبن الثاني كذا أي ما كذا أي